واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل بلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان درسنا تفسير القرآن لجرمة أجتين سورة الزمر جي من كان كرشان aya ta goma sha shida Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin waɗanda suka fi kowa asara a ranar alkiyama asarar lahira ita ce mafi girman asara قل إن الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم yau القيامة Allah yake ku saurara ku ji asararru su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu ranar alkiyama idan mutum ya shiga wuta ya zalunci kansa ya cinci kansa ya yi asaran kansa ya yi asaran iyalinsa ya yi asaran hadiminsa wulganin mukallabin zalika huwa al-khusranul mubin Allah yake kuma wannan shine asara a fili me asara mafi girma Allah yake mutum yayi asaran kansa ta hanyar shiga wuta ya yi asarar iyalansa ta datse alaƙa tsakanin shi da iyalansa saboda bambancin masauki a cikin gidan wuta ko a cikin gidan aljanna idan suna aljanna ya yi asararsu idan suna wuta tarayyar ba za ta amfani shi lafin min fauƙihin zulalin minan nar Allah ce a sama da su a gidan wuta akwai wani girgije na wuta wa min hafihin zulalin Allah ce ta kasan kafansu Allah ya ce akwai wannan girgiri lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash ta ƙasansu shimfidar wuta ta samansu rufi na wuta Yau mai yawma yakshafumul azabu min fawqihim wa min tafi arjulihim Allah ya ce ranar da azaba za ta lullube su ta samansu da ta kasan kafansu ba mafi munin rayuwa kamar rayuwar wuta Allah yake zalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayinsa da shi duk wa'azin da kaga ana maka ayoyi da hadisi duk abinda kaga an nasar da kai Allah yake abinda ake tsorace maka shine wuta zalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu wannan shine abin da Allah ke tsoratar da bayinsa da shi ya ibadi fattakun Allah ce ya ku bayina ku ji tsoro na ku bi dokokina kamar yadda muka ambata jiya kuma bin dokokin Allah ba bin dokoki ne don shi ya mori bin dokokin ba in ka bi dokokin tsari ya tsara wadda ta wannan tsarin ake samun mafita idan ka bi kai ne da ka kulle in ka bi kai ne da ka kulle in ka bi kai ne da ka bulle in ka ibi kai za ta matsewa Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha bakwai Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله Allah ya ce, wallafi na sana babu ta an yi abuduha waɗanda suka nesanta suka ƙaurace wa bautar ɗagutu. Ɗagutu shi ne duk wani abun da aka riƙe ake bautarsa ko ake mishi biyayya ma bayan Allah. Ɗagutu duk wadda zai kira mutane a yi mishi biyayya ko a bauta mai koma bayan Allah ɗagutu duk wadda za ka bi duk wadda za ka bi a kan sabon Allah ɗan rutu ibn al-qayyim ce duk wadda za a wuce gona da iri a kansa wajen binsa wadda ake bi ne wadda ake ma da'a ne duk abinda za ka riƙe koma bayan Allah wannan abin ɗagutu ne da wannan ibn al-qayyim ce iblis shedan ɗagutu ne boka ɗagutu duk wani wadda zai zartas da hukunci kishiyar abinda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya saukar ɗagutu duk wani wadda za a bi shine yace a zo a mai biyayya shi ɗagutu a mai biyayya sun kuyan biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kira mutane ce su bauta mishi jama'an yankari walakad ba'asna fi kulle ummatin rasulun an yi ibudun laha wata ne mutafin walakad fi kulle ummatin rasulun allah ya ce hakika mun aika manzo cikin kowace al'umma an yi akan ce ma wannan al'ummar manzon yakan ce ma wannan al'ummar ku ta Allah da bauta wacce ta nubu tsagut ku nisanci tsagutu mun fahimci tsagutu duk wani wanda zai kiraye mutane zuwa ga bautan ka, ko ba shi ya kiraye su ba amma ana bauta mishi ya kau da kai yayin shiru Kar karka yadda ka bi wani kowaye karka bi wani akan sabon Allah ko uban da ya aike ka hakki ne na Allah a bauta mishi ba wani wadda yake da ƙarfin da za a mai ɗa'a a bisa saɓa ma Allah ba shi jama'a mun karka yadda kowa a zauna da shi lafiya kowa a zauna da shi lafiya a yi zumunci a yi mutunci in ya jifta da saɓon Allah karka bi karka yadda ne gidansa ya sa ka je ka ɗauko mishi kariya karka yadda ya aike ka kaje ka siyo mai giya karka yadda oganka ya aike ka siyo sigari zama mun yi karka yadda wani ya ja ka akan saba ma Allah za ku yi a ware ranar alkiyama shi Allah ba dama ka je ka ce mishi wane ne ya sa ka shi Allah ya barka ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سبدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله يكي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم kai ne karatu ko sauraron karatu da za ka ga lokacin da aka tsaye da azzalumai a gaban Allah yarji ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi yana mai da martani masashi manya da ƙanana iyayen gida da yaran gidansu iyaye da ƴaƴansu yarji ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi yana mai da martani masashi yaqulu allazina stubifu lil ladzina stakbaru waɗanda aka raunanar talakawa na ƙasa kananan ma'aikatan ya ƙuluna ya kuluna lillabi na stubi'ifu suna ce ma lillabi na takbaru suna ce ma waɗanda suka yi girman kai manya-manyan su laula antum yalla kai ba dun ku ba da kunna mu'minin da mun zama mu'mini ina an je inda ake inda ake bajewa to shi rashin gaskiya ko ka barranta a duniya ya fi maka sauki ko kuma ko a gaban Allah sai ka yi bara'a ma wannan abu barrantun da za ka yi a gaban Allah kuma a makare ne walau tara izi zalimuna mawqufuna inda rabbihim Allah yake da zaka ga lokacin da aka tsayi da azzalumai a gaban Allah ranar alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi yana ne da martani masashi wannan ya faɗa, wannan ya fada yaqulu allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru waɗanda aka raunanar ƙanana mabiya suna ce ma waɗanda suka yi girman kai manya manya jagororinsu laula antum yalla in ba dun tuba la kunna mu'minin da mun zan mu'mine na takbaru lillazi na استضعفوا sai su manyan wadda suka yi girman kai wajen karɓar gaskiya da bin Allah sai su ce makanana waɗanda suke ƙasa da su a nahanu sadadanakum anil huda ba da ijja'akum so kuce ku ce ma Allah mu ne muka kange ku daga bin gaskiya bayan ta zo muku bal kuntum bal antum bal kuntum mujrimun kuma mujrimai gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne eh faduwa ce ta zo daidai da ɗa za su ce kuma mujirmai ne ba mu ba ne a na hannun sadadanakum anil huda yanzu kuna jin kuna so ku ce mu ne muka kange ku daga bin shari'a lokacin da ta zo muku balkuntun mujirmin kuma mujirmai ne قال الذين استبئتوا للذين استكبروا sai ƙanana ƙananan mabiya waɗanda suke aka raunanar sai su ce bal makarun laili wannan yalla bai ku tuna makircin dare da rana da aka yi ta shirya mana ista amurunana lokacin da kuka yi ta umurninmu an nakfura billahi mu kafirce ma Allah wa Allah lahu dadan mu sanya ma Allah kishiyoyi ku tuna lokacin da kuke shirya mana wannan gadar zara jama'a mun fahimta to haka za a je a yi walle walle walle walle karka yadda karka yadda karka yadda karka yadda wani ya sa ka wani aiki na saba ma Allah cin amanar kai ne cin amanar addininka ne walaƙanta kanka ne tozarta kanka ne domin Allah ba zai barka wa idh yatahajjuna fil nar أكبروا إنا كنا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يسي وإذ يتحاجون في النار الله يسي لوكتين دا سكي جاء جاء suke rikici suke ta baki a cikin wuta nan an riga an watsa su a wutan amma ba su bar martani ma junansu ba ya kulun na dina stobi iku lillabina tattabaru in ko wa iya ta haju na finari fa ya kulu du'a fa'u lillabina tattabaru in na kunna na kunta ba'a kanana za su ce wa manyansu yalla bai mu kuma ne a gare ku duk abin da ya kawo mu cikin wutan da mu biyayya muka fa hal antum mugnuna anna nasiban minan nar shin ba za ku wadatar mana ku dan rage mana ku dauke mana wani kaso na wuta ba qala alladhina istakbaru sai manyan su ce inna kullun fiha to ai duk muna cikin wuta wanda yake cikin wuta ya zai rage ma wani inna allaha qad hakama bainal ibad allah ya riga yayi hukunci a tsakanin bani. wa qala alladhina fin nari sai duka 'yan wutan da manyan da mabiyan da ƙananan da kowa sai su haɗu sai su je neman alfarma a wajen mala'iku wakalar lalina fi nari le khazanati jahannam sai su je su roƙi masu gadin wuta wakalar lalina fi nari le khazanati jahannama da'u rabbakum sai su ce wa mala'ikun da suke gadin wuta ku roƙa mana ubangijinku alfarma yukaffif anna yawman min azab, ya mana hutu sassauci na wuni guda abdullahi dan abbas yace abinda suka roƙa duk shekara dubu a musu hutun ini daya Allah bai yadda ba anna yawman ya sassauta mana ini ɗaya min azab na azaba kalu sai mala'ikun su ce musu a walam ta ku rusulukum bil bayyinat to wai da kuke ta wannan koki koken dama manzannin ku ba su zo muku da hujjoji bayyanannu ba dama ba a gaya muku wannan kafirci da kuke yi wannan shirka da kuke yi wannan saƙon Allah da kuke yi dama ba a gaya muku zai kai ku wuta bane kalu bala ce an gaya mana kalu fada'u sai mala'iku su ce to ku roƙa da kanku amma wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal amma dai roƙon kafirai roƙon banza ne don Allah da zai saurare ta jama'a mun fahimta karka yadda karka yadda ka bi wani akan sabon Allah karka yadda karka yadda ka bi wani akan sabon Allah karka yadda ka bi wani akan sabon Allah karka yadda ka bi wani akan sabon Allah karka taimaki wani kan sabon Allah shine at-ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan karka da ko guntun sigari ka sha karka ba mu wani guntun shi ma wutar sai je saya da kuɗin karka biya wa mutum kuɗi ya je saba na Allah in kai ka ji ba za ka tuba ba za ka bari ba to ka saya wa kanka karka saya mu wani domin in ka saya mishi wadda ya sha ɗin bayan taka da kasha tashi da ya sha bayan an kama shi da shan to akwai kamishan ka kuma na taimakonsa da ya sha ليحملوا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون ليحملوا أوزارهم kamilatan yau qiyama Allah yana bayanin yadda kowa zai yi dakon laifinsa sa ranar alkiyama li yahmilu awzarahum kamilatan yau qiyama Allah ce kowa zai yi lodin kayan da ya aikata na laifi a cike ranar alkiyama sai yace wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin da kuma kayan waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba su ma za su ɗauki nasu kun gane magana liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama za su ɗauki kayan laifukansu a cike ranar alƙiyama sai Allah ya ce wa min auzarin lazina yudillunahum bighairi ilmin da kuma laifuffukan waɗanda suka ɓatar ko suka taimaka musu akan ɓata to su ma za a ba su commission sai a hada musu jama'a mun fahimta kar wata yar iska haka kawai ta zo ɗakin wani abokinka za ta tafi shi da Allah ban ɗari biyar in ba ta kuɗin da kina da karfe ita karfe ita karfe ita duk abu in sabon Allah ne Allah ya hana ne wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah yake ku yi ne akan aikin alkhairi da tsoron Allah an tashi a tafsiri wani kasan daga eh, can wata anguwa ya zo mai nisa kana ganin bayi da abin hawa wani takowa yake ne ka ɗauki ɗari biyar ko dubu ka bashi da hau abin hawa aikin alkhairi Allah ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da adawa jama'a mun fahimta ba a taimakekeniya akan sabon Allah Allah a Qur'ani yace yawma inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira kafirina wa a'adda lahum sa'ira hmm. khalidina fiha لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا الله يسي إن الله لعن الكافرين الله يا لأن تكافري يا تيني مسوء البركة وأعد لهم سئيرا كما يا تانا مسو سئيرا خالدين فيها أبدا ذا سدوما أتشتم متحر أبدا wala duna waliyan wala nasira ba za su samu wani majibanci ko mataimaki da zai fi da su ba yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da ake juya fiskokin su a wuta ana gasawa yadda ake suyan waina a juya nan gefen a juya nan gefen yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da ake juya fiskokin su a cikin wuta ana kona su ya kuluna suna cewa ya laitana ata'na Allah wa a fa'anar rasula suna kaifanmu mu nadamar mu ina da mun bi Allah ina da bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalu rabbana suka ce ya ubangijinmu inna fa'ana sadatana wa kubara'ana Allah mun biye wa manyanmu ne da kuma shugabanninmu fa na sabila Allah su suka batar da mu hanya jama'a ina sun ji inna ata'ana sadatana wa kubara'ana mun bi mun yi da'a mashuwagabanninmu ne da manyanmu fa aballuna sabila su suka fitar da mu hanya rabbana ya ubangiji atihim bi ifaini min al'azabi Allah ka ba su rubi minki na azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka musu babban azaba to kaga dai ai duk me ya dawo mutum ya fada wannan hali bin wani akan kafirci bin wani akan shirka bin wani akan sabon Allah jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba nada ma waɗansu sahabbansa komanda da su tafi yaki suna cikin tafiya me ya bata mishi rai me ya fada me ya bata mishi rai sai ce duk su je su yi ice aka yi ice aka tsara Ya ce a hada wuta aka hada wuta Ya ce duk ku fata eh. sai wani daga cikin su ce a aka tsaya Ya ce wutan nan fa tsoron ta sa muka zo muke bin manzan Allah ya ce ba ku yadda ni ne shugaba ba suka ce mun yadda ba ku yadda annabi ya ce a yi tsa'a ma shugaba ba suka ce mun yadda ku faɗa suka ce a suka ce to yanzu a tada wasu tukunna su je su nemi fatawa abun annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya ma annabi yace da kun fada da ba ku fita ba har abada innama ta'atu fil ma'ruf annabi yace ana tsa'a ne akan abin da ya dace yadda kaga ya hura wutan nan yace su fada inda sun fada annabi yace da sun fada kenan to duk wanda ya kira ka akan sabon Allah in ka bi shi wallahi daidai ne da ya hura wuta ka fada daidai ne da ya hura wuta ka fada karka karka ka karka yadda ka zama wayayye a rayuwa ka san mene ina ne yake maka ciwo a rayuwa kai bawan Allah ne ba bawan wani bane kai ba bawan babanka bane kai bawan Allah ne Allah shi ya lamunce maka abincinka da cinka da shanka da rayuwarka in duk mutanen angonku sun mutu zaka rayu in duk masu gidanka sun mutu zaka rayu to don me zaka je ka sake Allah ka je ka bi wani akan sabon Allah jama'a mun fahimta karka yadda kama wani da'a akan saba ma Allah za a je a tusa ka a kabari shi bai san inda kake haka ne za a haɗa ka da shi a kai kabari ne kai za a kai ka kai kaɗai za a kai ka haka ne Allah ya samu gaci. Allah ya ce Wallabi na sanabu tsagutu an yi abuduwa waɗanda suka ƙaurace wa bautan tsagutu wa anabu ilallah suka koma zuwa ga Allah suka rike Allah suka rike bautan Allah suka kaɗaita Allah da bauta suka yi biyayya wa Allah suka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahumul bushra Allah ce suna da albishi suna da bishara fa bashir ibad Allah yace kama bayina bishara allazina yastami'una alqawla sune waɗanda sukan ji magana fa yastami'una ahsana sai su bi mafi kyan zance jama'a mun ji ya ji ayoyin Allah ya ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dauka yayi aiki ya ji maganan wancan ya ji maganan wancan ya ji maganan wancan amma duka waɗannan maganganu shiriri tsani da hauragiya sai ya yi watsi da su sai ya zo ya bi abin da ya dace jama'a mun fahimta Allah ce ka musu bishara ko tattaunawa ce ta addini allazina yattabi'una alqawla wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa kana sauraro to ka bi abin da ya dace shine ka bi mai dalili ba ka bi abin da ake yi a gidanku ba ba ka bi abin da son zuciyarka ba ka bi abun dalili ya tabbatar da shi allazina allazina ko allazina yastami'una alqawla sune waɗanda sukan ji magana fa yattabi'una ahsana sai su bi mafi kyau ulaika hadafumullah Allah ke irin waɗannan bayi Allah ya shiryar da su ya datar da su wa ulaika hum ulul albab Allah ce kuma waɗannan sune masu hankali sune ulul albab shi dama hankali hankali ba iya lissafin shi ne hankali ba zama mun fahimta hankali shi ne ya zan hankalinka zai iya rabe mata tsakanin abin da zai cutar da kai da abin da zai amfana da kai wannan shi ne mataki na farko za ka iya rabe me zai cutar da kai me zai amfana da kai na biyu ibn al-qayyim ya ce sannan kuma ya zama hankalin zai iya janka ka bi abun da zai amfanar da kai din tun da ka gano shi ya kuma jaye ka daga abun da zai cutar da kai ya ce shi ne hankali amma in ba ka iya bambance mai zai amfanar da kai daga abin da zai cutar da kai iya guga bai nuna kana da hankali idan kuma kana iya bambance abin da zai amfanar da kai daga abin da zai cutar da kai amma hankalin ba zai iya jan ka zuwa ga abin da zai amfanar da kai ba hankalin ba zai iya raba ka da abin da zai cutar da kai ba ai ba hankali hankali shine sanin ya kamata kayar da kayi imani da Allah akwai kwanciyar kabari wata ilda kai aka je a kwantar da mahaifinka wata ilda kai aka je aka kwantar da mahaifiyarka wanka ko kaninka ko wani amininka ai dai ka yarda da a kwanciyar kabari sannan baka damu da kuma meye ne zai biyo bayan cikin kabarin ba ina hankali an tambayi annabi wa yake kowa hankali ayyun nasi ak ayyul mu'minina akyas aka tambaya annabi aka ce a cikin mu'minai waye mafi hankali da basira maut zikran wa ذكرا lima ba'dahu isti'dadan annabi yace wanda yake yawan tuna mutuwa. ya fi tanadi ma abin da zai biyo bayan mutuwa annabi ya ce ya fi kowa cikin mummune hankali ina wannan shi hankali shine hankali amma hankali hankali na neman abinci shi hankali don ka kware a harkar neman kuɗi ba ka ganin damisa in kana kallon irin abun nan na dabbobin nan idan ka ga abin da za ka farauta kaga tana kwanto tana kwanto tana naɗewa ba ta ga abinci ba to yanzu ita ma tana da hankali ashe dabara wajen neman abinci ba shi ba ne hankali kyanwa ba ka yadda take kwanto in ta ga ɓera za ta kama ba ta san hanyar abincin ta ko ba ta sani ba to yanzu kai don ka kware a neman abinci shine kana da hankali haka ne ko ba haka ba haka ne idan dai kwarewa wajen harkar neman abincin dabbobi da yawa sun fi ka iya kwanto dabbobi da yawa sun fi ka iya kwanto kuma yana daga cikin abin da zai nuna maka wautan mutanenmu wadda suka mai da bambadanci da tumasanci harkan kwaram a matsayin neman abinci ka yadda waɗannan dabbobi suke farautar abinci su yi kwanto su laɓe su fita da gudu karfe karfe tukunna su je su kamo abincinsu wai kai kana jira wai wai sanata ya zo kana jira ɗan majalisa ya zo ba malam ka miƙe kawai kamike eh, kawai eh, eh. jama'a mun fahimta saboda ka hankali hankali shi yasa wurare da yawa a Qur'ani sai Allah ya ce ma ba ma masu asuwa in ba masu hankali wa ma yadhakkaru إلا أولي الألباب أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تحويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wama ya zakkan illa ulu Allah ki ba ni wa'azuwa wai a yi wa'azi a yi wa'azi Allah ki ba ni ɗauka sai mai hankali ai sun gani a wani guda ce innama ya ta zakkaru ulu albabi iyakar waɗanda suke wa'azuwa Allah ya ce masu hankali Allah ya samu gaci Allah ya ce, Ula'ikan labina hadahumullah, waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya da su wa ula'ika hum ulul albab, Allah ya ce kuma su ne ma'abuta hankali, sai Allah ya ce. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله يكي أفمن حق عليه كلمة العذاب ينزود كلمة عذاب تتبت أكيشي afa ta tun man manfin na Allah ke kai ne ka iya tsamar da wanda yake cikin wuta ma'ana shari'a tana hannun Allah ne wadda kalmar azaba ta tabbata a kansa ba yadda mai wa'azi ya iya yi, inda wa'azin ya dusa daban inda ya dusa daban kasan wani wa'azi haka daga ake karatu kai kana jin daɗi kana kabbara wani kaushi abin yake ba shi wallahi haushi abin yake ba shi inda ya san hanyar da zai biya toshe kofar wallahi zai toshe a hana ya eh, haushi ke hakan hakan to shirya tana hannun Allah ne Allah ya shirya ta Allah ce wadda kalmar azaba ta tabbata a kansa Allah ya ce ba yadda ka iya da shi sai ya shiga wuta amin a fa'anta tukrihun nasa hata ya kunu mu'mini Allah ya ce ba za ka iya tursa sa mutane ba har su zama mu'mini إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله يقول إنك لا تهدي من أحببت براك يشريس دودك تيسوبا ولكن الله يهدي من يشاء الله شيك يشريس دودك قداما ودك يسو يشريس دشيطة يشريس دشيطة Allah ya tabbatar da mu akan shirya Allah ya ce a faman hakka alaihi kalimatul azabi yanzu wadda kalmar azaba ta tabbata a kansa wuta dai sai ya shige ta Allah ce afa anta tun idumin finnar yanzu kai zaka iya tseratar da wadda yake cikin wuta lakin allazina taqaw rabbahum Allah ce amma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka yi biyayya wa Allah suka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bi dokokin Allah lahum gurafun min fawqiha gurafun mabniya Allah ya suna da benaye a gidan aljanna saman waɗannan benaye ma akwai waɗansu benaye ginannu a cikin gidan aljanna insha Allah insha Allah muna ciki eh, insha Allah muna ciki insha Allah insha Allah muna ciki eh. lakin lillazina taqaw rabbahum Allah ya ce sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum gurafun suna da manyan benaye min ha sama da su gurafun waɗansu benaye mabniya ginannu tajari min tahti hal anharu ƙoramai na gudana a ƙasan gidaje a hantun abin ma kawai a zuciyar ai ka ga wani dubdala ce a wani benaye wannan sama da wannan ga koramai suna gudana a cikin suratul muhammad Allah ke ta masalul jannatin lati wa'ida al-muttaqun anharun min ma'in ماء غير wa anharun min لبن lam يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار, وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الله يسمى مثل الجنة التي وئد المتقون مثال الجنة نل ده الله يي القوارين تجي ما الله يتتليت يتاندر وما ستورن الله فيها أتفين الجنة أنهار من ماء غير آسن الله يسي أقوي قورمي na ruwa Allah ce waɗanda ba su jirkika ba don karka ji an ce kogi ko ƙorama ka ɗauka irin wadda in an sa abu zai dagule ya da Allah ce gaira asini gaira asini Allah ce ba jirkike ce ba wa alharun min labanin lam ya tagayyar fa'amu da ƙoramai Allah ya ce na madara wadda ɗanɗanonsu bai jirkita ba don an ce ƙorama ai za ka ɗauka ɗanɗanon ba irin yadda yake ba ne Allah ce to yana nan a asalin ɗanɗanansa na gidan aljanna wa anharun min hamrin lazzatin lisharibin Allah yace da koramai kogi kogi Allah yace ce na giya Allah ya mai daɗin sha malai shankiki ya ce ko baka taɓa shan giya ba tunda Allah ya na aljanna da daɗi to na duniya ba daɗi jama'a mun fahimta wa anharun min kamri laddatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa Allah ce da kuma koramai na zuma ta takiciya kana zaune wannan yana kaɗan bulbula ta can wancan na bin san a gaban ka kuma ga su salsabila <laughs> eh eh eh Ba zai isa ga suru ne Allah ya sa mana da Allah ya fi mana da fufuka Allah ya mana gafara ya mana rahama Allah ya ya mana cikin rahama Allah ya ce wa anharun min asalin musaffa ga kuma koramai kogi kogi Allah ya ce na zuma ta ciciya Walakun fiha min kulle samarati Allah ke suna da duk wani dan ice duk wani dan ice shi dan ice a gidan aljanna shi yake an hore shi ya maka yadda kake so ba kai zaka bi shi shine ma'anan qutubuha daniya a wata sura yace wa dhullilat qutubuha tazlila wa daniyatan alaihim zilaluha wa ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا الله يقول ودانية عليهم ظلالها إدوى نجدن الجنة ينا دبدس وظللت قطوفها تذليلا ‘ya'yan itatuwan gidan aljanna kuma an hore su ma ‘yan aljanna in kana zaune reshen sai ya ɗanyi ƙasa daidai da saboda kar in kana bukata sai ka tashi idan ka tashi sai ya ɗanyi sama daidai da bukatar ka in ka zauna sai ya yi daidai da bukatarka Allah ya an hore shiga ɗan aljanna ga kuma hurin in a girkanka abinda eh eh shi yasa ai Allah a Qur'ani yake cikin aljanna shagali ake yi ka san shagali Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma Allah ya ce yan aljanna a yau din nan fi shugulin suna cikin shagali fakihun da annashuwa hum wa azwajuhum da matan su hum wa azwajuhum Allah ke da su da matan su alal ara'iki suna kan karabu na gidan aljanna sun kirkishin gida muttaki'un Allah ce suna kishin gida ana hira wildanum kallagin suna dan raba kayan shaye-shaye <laughs> to siya ba mun dan yi maganan wuta ba <laughs> insha Allah da mu shiga aljanna eh, kuma idan yan aljanna suka shiga aljanna duk irin wannan zama da muke mu yi karatu mu duk za mu yi hiran sa a can wani ka tuna lokaci kaza kaza eh kaza kaza kaza kaza wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu innakum To yadda 'yan wuta za su tattauna haka 'yan aljanna za su tattauna. shi akwai wadda Allah ya bada labarin sa ina jin a suratul safar suna hira da ƴan uwansa ƴan aljanna sai ya ce musu ni fa a duniya ina da wani aboki shi wannan abokin nawa har sai ya ce musu ko kuna so ku gan shi يقول أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون duk wannan hiran su ne da suke zai gaya musu da a duniya idan na ce zan yi imani sai ce ne za ka ɗauka a imani in na ce mu tafi wajen karatu ya ce ne za ka zai kai abun karatu zai ta gaya musu karshe sai ce ma ƴan uwansa in aljanna kala hal an muttali'un فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال فيه هل أنتم مطلعون كنا سوف جنش فاطلع فرآه في سواء الجحيم yana juyawa inda wuta yake da shi da abokan sun sai su hango abokinsa gashi can a tsakiyar wuta sai ce mishi wani inda na biye maka da yanzu muna tare da kai a cikin karka yadda idan ya taima shi gu kaza zai tafi ka ce mishi zai kada karka yadda karka yadda wajen in kun tafi ka sani ba ku dawo ko ba ku dawo Allah ya ce lakin allazina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka bi dokokin ubangijinsu lafun gurafun suna da manyan gidaje benaye min fawqiha gurafun saman su akwai waɗansu benaye mabniyatun ginannu tajari min tahti hal anharu wadda koramai suke gudana a ƙasan waɗannan gidajen wa'adallah Allah ya kuma alƙawari ne ga Allah kasan in Allah ce zai bada abu yake alƙawari ruwa ta sha to zai zai ce ya fasa alƙawari in yake alƙawari to yake in dai ka tsare tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah Allah ce da kai za a yi wa sandar waɗannan benaye kuma yake alƙawari a wani gu ya ce wa man aufa bi ahadihi min Allah Allah yake wa gini cika alƙawari wa man aufa bi min Allah Allah yake waye mafi cika alƙawari akan Allah akwai to yace alƙawari alƙawari ne ka danna zuciyarka kullum ka zan cikin tuntuntuni me dalilin da yasa Allah ya halice ka Allah ya halice ka ne don ka bauta mashi Allah ya halice ka ne don ka kaita shi da bauta wannan shi ne manufar halittar ka duk abin da Allah ya halatta maka a rayuwa kai amfani da damar ka duk abin da Allah ya halatta maka abin da Allah bai so fifita duniyar akan lahira fifita duniyar akan lahira kuma ga mai hankali ga mai hankali ba zai fifita duniya akan lahira ba domin duniya duk ɗana ta da za yi tsanani na shekara ɗari ita kuma lahira har abada ne ita lahira har abada ne ba shekara ɗari ba ne ba shekara miliyan ɗaya ba ne ba shekara biliyan ɗaya ba ne har abada ne har abada ne nan kuma tsanani ko kana da rai ka mori rayuwar ba zai wuce shekara ɗari ba ko kana da rai ma'in bauta ma inda kuma yan fadu Allah ce duk abin da ke gare ku zai kare wannan rigar da take ka yadin wallahi wata ran sai an rasa ina yake ya ɗaiɗaice ya yi galgale ya lalace wa ma inda Allah ba Allah ce amma abin da ke wajen Allah wanzarje ne riga in ta aljanna ne har abada ba ta lalace ukuluna da'i wa zillu abincin aljanna har abada ne inuwan aljanna har abada ne nemi duniyar ka nema Allah ya halatta ma ya halatta ma amma karka yarda ka shagaltu da duniya ka yi watsi da lafiya karka yarda da haka kar kuma ka fifita duniyar akan lahira duk yadda ka ga mutane suna wannan haɗaman zura musu ido inda duniya ne suna ne suna ne kawai idan mutum na da gidajen mai ko kamfani dubu dubun nan haka zai tafi bar su ko ci da zai tafi da shi kai dai sunan kai baka da gidan mai ne shi yana da shi in yana da gidaje ɗari biyar duka gidajen nashi duka a abuja wallahi ko ci in ɗebe zai tafi da shi ba a nan dai inda ka gan su a ginan shi ma a nan zai bar su a gine gaba mun fahimta ba abin ba ba wani iya abin da ya mora a dukiyarsa in ya fi kowa kuɗi a duniya annabi ya ce abincin da ya ci tufan da ya sa da sadaka da ya yi iya abin da mai kuɗi ke mora saboda ka idan yau yana da biliyan goma nashi meye ya kashe yau ya ci idan bai wuce dubu ɗari ba a arzikinsa wannan shine rabonsa sauran kawai suna ta tsaye ne yadda kake kallon su yadda ka ga ɗan haya zai fita a gidanka ya baka ki haka kai ma za ka fita a gidanka bar musu ki za ka ɗauki garejin ka tafi da shi za ka ɗau bayan gida ka tafi da shi sunan dai gida gidanka ne amma inda ka ganshi abun abun da ka ganshi abun da ka shi, sunan dai gida gidanka ne amma a inda ka ga gidan a nan da ka tafi kai ma ka shi, jama'a ni mun fahimta to karka yadda wannan haɗamar ta sa ta sa ta gagar gina lafiya. ga mutum duk dama da Allah zai bashi a rayuwa ya bashi duk damar da Allah zai bashi a rayuwa ya bashi falonsa falonsa ya fi masallacin unguwar su falonsa kudin da aka shi a falonsa ya fi kudin masallacin da yake sallar amma bai jima kansa yadda ya gyara falon ya yi masallaci ba Falon za a raba gadonsa ko ba za a raba ba idan ya gina masallaci za a raba gadon masallaci in ka gina masallaci ruwa ta sha wannan kudin ta tsira da shi amma in beni hawa ɗari kai za a sa shi a gado amma wannan blok da ka saya aka sa a masallaci da kayan ka za ka tafi to tun da ka samu kowace irin dama a rayuwa yanzu ba maganin motar hawa kake yi ba yalla oh, ba maganin gida kake yi ba ba to kai ta waɗansu abubuwa man da su bi ka ga nan anguwanni wani sai su yi sati ɗaya sati biyu ruwa dare da rana sai an tsaya ka sai ka gina musu bahuna in kana da hanyar da za a samar musu da ruwa a samar musu ga nan anguwanni wurare da yawa da ba su da rayuwa mai kyau ka sai ka sa dukiyarka jama'a mun fahimta amma in ba baka yi ba zai zo wuce zai wuce in ma baka yi ba zai zai wuce zai zai wuce wata nan sai dai a ce in an kira sunanka sai dai a tuno ayyukanka na alkhairi ko da sha eh. sai dai a tuno ayyukanka na alkhairi ko da sha Allah ya samu dace Allah ya ce wa'adallah alkawari ne na Allah sai Allah yake la yukhlifu Allahu bil mi'ad kuma Allah bai saba alkawari ashe kenan yanzu abin da ke kanmu mu yi aiki da ya umurce mu shi kuma zai cika mana alkawari Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana nan ko kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora Allah ya muku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na alaikum sha Allah a cikin surar nan ne abin da ya zo a ƙarshe maganar na kafa ruwa wasiƙar labi na kawo yadda za a rasa kowa masaukin kowa za a mai rikiya zuwa masaukin Allah ya samu dace